Tun da fari dai hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar ne suka yi nasarar ceto matasan su 61 a yankin mai addu'a na kan iyakar Najeriya da jamhuriyar ta Nijar yayin da masu kitsa fataucin matasan ke ƙoƙarin tsallakawa da su akan hanyar su ta zuwa Libya. Matasan waɗanda suka haɗa maza da mata yanzu haka suna nadama tare da yin zana sani game da halin da suka tsinci kai. Wani church member mu ne tun shekaran da ya wuce. ya ce min wai akwai aiki a libya na ce mishi ba wancan lokacin ba ne ina son je sai shi din ya tafi sai zo ya samu facebook number sunana mun fara shatin da shi sai ya ce min wai yanzu um, akwai aiki a libya shine na zo ni nan kano ya hada ni da wani wanda za su za su tare ni a gurin ni ban san abin tafiyan haka yake ba kwana nawa ne mutum bai yi wanka mai kyau ba kuma ga yunwa ga sanya hanya. ko wani abokina ne muke tafiya da shi tare ya samu ya sallaka je kasar libya shi ya kira ne shi ce min to na samu damar zuwa libya zan je na ce mai eh zan je ga wani lamban da je turo min na kira lamban za a zo a ɗauke ni muje ni hanyar da aka bi da mu dai ban ɗauka kamar wannan hanyar za a bi da mu ba ta kasa ne aka bi daga na aka sallaka da mu kasar Nijar to inda dai aka kai mu dai gaskiya ban san inda muke an kai mu wani gida muka yi kwana uku cikin wannan gida to tun lokacin da na fara da na sani saboda gaskiya hanyar da aka bi da ni ban san wannan hanya za a bi da ni ba shi yasa nake da na sani dawo da matasan su 61 na daga cikin sakamako mai alfanu da kawancen aiki tsakanin hukumar naptiv mai yaƙi da fataucin bil'adama ta najeriya da hukumomin tsaro na ƙetare musamman ƙasashe makwabta irin su jamhuriyar niger in ji Mr. Yohana Haruna, jagoran jami'an NAPTIP da ke sintiri na musamman a shiyar Kano. harkar na human trafficking abu ne wanda ya shafi kasashe da yawa na duniya saboda haka sai hukumar naftif ta ɗauki mataki na musamman wanda aka zanna da kasashen kusan kasashen duniya akan sai mun haɗa kai zamu ci nasara wannan yaki da fataushi da ɗan adam niger tana ɗaya daga ciki yara ko sun ketare su shigo niger to niger sai su dawo mana da su kuma sai mu tafi mu karbe su mu dau da su cikin najeriya ko wanda din ma haka su a takaice dai zan ce police na niger su suka kama su suka hand over ma immigration na nigeria wayanda suke kan boda a mai addu'a mu kuma sai aka sanar da mu muka tafi can muka ɗauko su muka kawo su nan kano yanzu haka dai waɗannan matasa sun yi jan hankali ga 'yan uwansu masu kwaɗayin zuwa ƙasashen waje domin neman kuɗi. jan hankali na shi ne matan da ba su san hawa da sauka ba su mai da hankali don saboda abun da ya riga ya faru da mu ba mu so ya kara faruwa da mu daga gaba abun da dai zan nake da shi zan ce shine wanda dai aka zo za aka ce za a kai shi kasan waje ya tabbata na da fasfot ya san ainihin hanyar da za a bi da shi. dai hukuma ta nato ke tsare-tsaren sada waɗannan matasa da iyalansu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria